على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرشاد التاركين إلى أخطاء المصلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الثالث عشر نقوم شاء الستة لا ودع الدكة بالمسجد للمبلغ sanya wani abun hawa a masallaci ga mai isar da sako kamar wani nau'i ne kamar na kujera haka wanda mutum zai hau dan ya ƙara tsawo a masallaci dan ya kira sallah a dan ya da tare iqama muryar shi kai ko ina wa min al bida'i ah, mazmuma daga cikin bidiyoyi abin zargi a dikkatu allati yas'alu alaiha al mu'azzirun wato wani abun hawa an kujera haka wanda masu kiran sallah za su hau gare ta da masu isarwa wa karihun suratul kahf yau qiyamah da suratul kahf ranar juma'a shi ba amma wai za a sanya min wani abu ya hau domin ya ƙara tsawo kowa yana ganin shi ko murya na kaiwa ko ina wa kaza kursi alladhi yu'addu li dhalik haka nan kujera wanda an tanaje shi musamman dan wannan fi mu'zamin masajid a cikin mafi yawan masallatayya to irin wayannan duka wani abu wanda za a bambanta mai kiran sallah daga sauran ko mai yi ikama daga sauran to shi ma wannan duk abu ne wanda yake an kyamace shi asana da ashar na goma sha bakwai tazirin masajid bil anwar wato kawata masallatayya da ainihin hasashe haske na wazuhus da fulawowi inda munasaba idan an samu wani munasaba na ila wani abu ya taso misali in masallacin bid'a ne irin munasaba na walima ko munasaba na aure ko abin da ya kama da wannan ko idi sai a kawata shi da ainihin fulawa ko abin da ya kama da wannan wa hadha al-fi'l lam yakun min hadith salaf irin wannan aiki ba shi daga cikin shirya na salaf rahmatullahi alaihi rahaman Allah ya tabbata a gare su wa ta'zimul uh, buyutillahi yakun bi kasrati ibadi wato girma madakuran Allah yana kasancewa ne da yawan ibadoji wa da yawan zikiri a cikin ta la bi kasrati zakari ba wai ba wai da yawan ainihin wato kwalliya ba da kuma yawan fulawowi a sanya ainihin zinari ko a sanya fulawowi a masallaci wai da sunan kwalliya duk wannan ba daidai ba ne bal inna hada alfi'l yaj'al yaj'al almuslim mutashabihan bil kufar a irin wannan aiki yana sanya musulmi yayi kama da kafirai kuma dama asali kafirai ne ke yin wannan in za a yi aure daga an sa fulawowi a masallaci an sa kaza an sa kaza to duk irin wannan abubuwa gaba daya kristoci su ne suke yin wannan ko yahudawa to sai zaman musulmi suna sha'awar abun sai su rika koyi da su na fi ma yasda'una bi biy'ihim wa kanasi a cikin abin da suke aikatawa a wurin bautan su da kuma coci cocin su kada na annabi sallallahu alaihi wasallam an tashabbu hadisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani daga kamanceceniya da su na da ashar na goma sha takwas rasatul masajid fil hayy wahid yawan masallatai a kabila daya kabila daya تاكم صلاتي ديوة أو جنقا شنان قال السيوطي في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداء إمامنا السيوطي يفضى الاتباع شي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداء ومن تلك المغرسات مغرسات كثرة المغرسات كثرة المساجد في المحل دقال شنو أن نمبريه إذا كيرو أقول يوم مصلاتي أقول قوة ذلك لما فيه من تفريق الجمع wannan saboda abin da ke cikin shi na raba ainihin taron jama'a yana raba kan mutane yawan masallaci yana raba kan al'umma wata shidda shamilin musalli da kuma tarwatsa ainihin haɗin kan masu sallah za ga masu sallah sun samu rabuwan kai masu sallah suna adawa da juna da sauransu muhallibin wata indimami ibada da kuma warware igiyar nan na haɗuwa waje ɗaya. warware igiyar haɗuwa waje daya ya kamata ce al'umma sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma saboda kasancewar masallatai sun yawa sai ga an samu rabuwan kai wa raunar raunaki wa faratil da kuma tafiyan wato kwalliya tafiyan kwalliya na ainihin cikan masu ibada wafra tafiyan kwalliya na ainihin cikan masu ibada dan ana so misalin sallar juma'a kaga an cika sosai haka nan sallan idi an cika sosai idan sun yawaita to za ka cewa ba za a cimma wannan buri ba sai ga masallacin juma'a mutane yan kaɗan a sa ina ba ta gani akwai wasu masallacin da cewa masu sallah a cikin ta ba su da yawa kuma ga masallacin juma'a ne to irin wannan ba komai kawo wannan ba rabuwan kai an gina ainihin masallatai akan kungiya kungiya akwai za ka yi masallacin society kaza society za to sai dan wannan society din ne kawai zai zo wannan masallacin in baka daga cikin yan wannan society din ba za ka zo wannan masallacin ba yadda ka san coci sai wani ya ce ai ga wurin da nake nake bautan Allah nan to za ka ina coci ne mutum zai tsallake duk cocin gaba ɗaya unguwannin su sai tafi can wani coci din cocin da ya riga ya rijista da su an ma rijista ake yi a gari akwai masallatai wanda suke da irin wannan sifa din mutum zai yi rijista ko da ya je wani gari zai binciki masallaci mai irin wannan suna din in ya binciki masallaci mai irin wannan suna nan ne zai je ya sallah an gane wannan to a gaji irin wannan gaba ɗaya saba mu suna. Nan na wata hadilil kalma da kuma wato a ko yana wato yawan kalmomi wato kalma zai zama to yana da yawa kowa za ga mutane kowa da nashi ra'ayi masallatan kowanne da nasu ra'ayi na'am wa ikhtilafil mashari da kuma yawan ainihin mashaya kowanne daga cikin yana da mashayin shi wa'annan ahlus sunna ne wa'ancan subaye ne wa'ancan yan shi'a ne wa'ancan yan qalaqatu ne da sauransu wa mudaratu da hikma mashru'iyya da kuma kishiyantar hikima da kishiyantar hikima na shar'an tasallan jambi menene hikimar shar'ar da sallar shi ne a haɗu musulmi da yawa su haɗu waje ɗaya su yi sallah an gane su haɗa sauru su ga juna a samu soyayya tsakanin juna na'am ani ihajar aswat ala ada'il ibada. abin da nake nufi shine haɗuwan saututtuka akan bayar da ibada ya zama sautin mu gaba ɗaya ya haɗu wajen bayar da ibadoji na'am wa aulihim ala ba'd bil sannan kuma da wansu ga sashensu da abin amfani sashensu su dawo wa sashe da abin amfani da kuma ainihin cutarwa wal mazara bil manafi wal mazara wato sashen su dawo wa sashe da abin amfani da kuma cutarwa an gane ko a masallaci wato in wannan zai cuta in wannan zai cutu a kusan mai da wannan cuta din sannan kuma in zai amfana a taimake shi wajen amfana din ko abin da ya kama da wannan ko abin da ya kama da cutuwa na ah, awon shagwal mazara da eh, shi ne abin da ya kama da cutuwa awon mahabbatul madara kenan awon mahabbatin shura ko san shahara za ga wani lokaci ah, wato abin da yake faɗin kamar yana nufin yani ani ittihad al-aswat ala ada'i al-ibada wa auduhum ala ba'dihim wato dawowan ga sashensu da abin amfani da kuma cutarwa a cikin masallaci ko abin da ya kama cutarwa ko kuma san shahara wasu za ga gina wannan masallaci da saboda suna son su shahara wa sum'a da kuma san ainihin jiyarwa so suke su jiyar da mutane cewa suna aikin alkhairi da kuma sarrafa dukiya cikin abin da bai da wani lalura bai da wani amfani kaga inda akwai hukuma ai tana iya hanawa hukuma tana iya takaitar da mutane zuwa ga wasu masallatai sai dai ai hakuri kawai na za a rinda sallah kawai ko da da a aqida akwai ruwan za kawai nan na masallatan ko za ka yi sallah ba maganan gina masallatai da yawa haka da sauransu na eh. za ka wasu a gidansu daya amma za ka kuma wasu ma kabilansu daya ma wasu kabilansu daya wasu za ka masallaci daga nan ba ka ƙara ah, tafiya da tsawo sai ga wani sabon matsalaci ku ji irin wannan to amma kuma ban basa giyar a za su ala zana'ika jahaniya rajji ga ainihin zindiƙai da kuma jahamiya a ashira matsala na goma wa amma kawo haka ne ko na'am zane eh, haka ne wa amma qawluhu la harfilu ala fir'auna shadda al'azab amma cewansa cewan da Allah yayi ku shigar da iyalan fir'auna cikin mafi tsananin azaba kaga an kira azaba mafi tsananin azaba qala fi ayatin ukhra sana a cikin wata aya daban fa inni u'adhibu azaban law u'adhibu ahadan min al'alamin eh, nan ana maganar mutanen ma'ida ko Allahumma anzil alaina ma'idatan min sama to shine Allah yake lalle zan saukar muku da wannan ma'ida din amma in na saukar duk wanda ya juya to zan masa azaba wanda ban taba azabtar da kowa ba daga cikin talikai gani ko ban taba azabtar da kowa ba daga cikin talikai kaga na fir'auna an ce a shigar da fir'auna mafi tsananin azaba dan kuma mutanen ma'ida na annabi Isa da suka ce a saukar musu da ma'ida din nan Allah ya ce lalle zan sauka muku da wannan ma'ida din amma duk wanda ya juya fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahada min al'alamin hmm. lalle zan azabtar da shi irin azaban da ban taba azabtar da shi ga ɗaya daga cikin talikai ba na'am na'am وقال وقال في آية أخرى كما الله يأتي أتكوة آية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للي المنافقين سنة متاكي كاسا كاسا نوتا جهنم suna mataki ƙasa-ƙasa ka ke nan munafukai sun fi kowa fuskantar azaba sun fi ainihin fir'auna an gane ku fuskantar azaba sun fi mutanen ma'ida fuskantar azaba na shakku fil qur'an sai ainihin yan zanadiga zindiƙai sai suka yi shakka ga qur'ani su ce qur'ani ma akwai tanakudi qur'ani ma akwai karo in ji su wa qalu innahu suka ce lalle alkur'ani sashen sa yana warware sashi ba maganan Allah bane in ji zindiƙai kaga wa'annan zindiƙai ba ma suna yi fa da hadisi bane daga mafi yawan zanadiqa suna faɗa ne da hadisi to wa'annan da alkur'ani ma maganan Allah ba suke ja su ko za ka wa'annan zanadiqa din ana sallah tare da su ana azumi tare da su za su ce qur'ani shi ma fa akwai karo kamar yadda akwai karo a cikin hadisi ya kamata a sake duba wasu ayoyi ba maganar Allah bane wa iyaz billah amma qawluhu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab to shine imamu ahmad Allah ya masa rahama sai fara fassarawa yana so ya warware wannan shubha din amma ce wanda Allah yayi ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba yani azaba zalika al-bab shine ma'ana wato azaban wannan babi wannan kofa wanda suke cikin sa azaban wannan kofa wanda suke cikin ta misali an gane wannan ko wato su fir'auna bangaren su irin mutanen fir'auna to azaban da ya dace da irin su to a cikin ire-iren su masu kafirci irin nasu ana musu azaba azaban da yake mafi tsananin azaba bin nisba zuwa ga ire-iren su an gane wannan ko amma kauluhu fa yin azabu azaban la yu'azibu ahadan min al to lalle zan mishi azaba na mutanen ma'ida wanda ban taba azartar da shi ga ɗaya daga cikin talikai ba zalika anna saka masakahum khanazir wannan saboda Allah ya shafe sun zaman tobe sun zaman to aladu wannan shine azaban da ba taba yi wa wasu mutane a wannan zama a wannan lokacin ba Allah bai taɓa mai da wasu mutane aladu ba an gani ku ba ana nufin wai azaba na kiyama ba azaba ne a nan duniya za a nuna musu saboda ya zamanto ainihin izina ga sauran mutane sai Allah ya musu azaba da shafe su abinda bai taba azaba da shi ga waninsu daga cikin mutane ba amma qawlu ne, munafiqina fi darkil asfali min an-nar amma cewansu su cewan Allah lalle munafiqai suna cikin mataki na ƙasa ƙasa a wuta anna jahannama laha asaba sabatu abuwa domin jahannama tana da ƙofofi bakwai jahannam akwai jahannama akwai laza akwai gudama akwai sakar akwai sa'ir akwai jahim akwai wawiya wa hum fi asfali darkin su suna cikin ƙasa ƙasanta wa amma qawlu wa amma qawlu Allah ta'ala laysa lahum ta'amun illa min dhari nan ba ana nufin wai azabun ziyabar ko su suna ƙasa ƙasan mataki na tare an gani amma cewa Allah laisa lahum ta'amun illa min su kafare ba su da wani abinci sai ainihin dari wani wani wani wani abinci ne wanda yake akwai kaya a cikinsa. sa ثم قال إن شجرة الزقوم sannan sai Allah ya ce a wata aya lalle bishiyar zakum abincin abincin masu sako ne kaga nan an ce ba su da wani abinci sai zare can kuma aka ce lalle bishiyar zakum abincin masu saban Allah ne kagirin kafirai suna da wani abinci banda mai banda zare banda wannan wannan abincin wanda yake a wanda yake akwai kaya a cikin sa akwai kuma zakum na'am faqad akhbara anna lahum ta'aman gaira dhuriyya hakika Allah ya ambata cewa lalle suna da abinci wanda ba zare ba shakku bil sai su zindiqai suka yi shakka game da alkur'ani za'am annahu mutanaqid sai sun raya cewa ƙur'ani yana naƙudi da kansa in ji su wa iyaz billah na'am amma qawluhu na'am laysa lahum ta'amun illa min dari amma fadin Allah ba su da abinci da daga dari يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من dare ba su da ainihin abinci a wannan kofa din in za a wuce da su ta wannan kofan. don ƙul'ani idan an ce jihar na da ƙofa nawa ƙofa bakwai ba su da wani abinci a wannan ƙofa sai daga zari wa ya kuluna zakkum fi ghairi zalikal ba kuma za su ci zakkum a cikin wani ƙofa wanda ba wannan ba zalika qawluhu inna shajaratu zakkum ta'amul asim wannan shine fadin sa lalle bishiyar zakkum abincin masu saban Allah ne

tun da shi ya ce ƙur'ani zalla ko wani bayanin zai ina ka samu wannan bayanin ka sa sai ya yi gumi eh to yake nan kuwa na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم game da zaben ilimi da zaben malamin da ya dace a yi karatu da zaben abokin karatu da shari'i in za ka je majalisin ilimi ka zaɓi aboki wanda ya dace saboda kare ya karya ma gwiwa wasu ba da kuma tabbata wajen neman ilimi. Wayan bagi da talibai da ya kamata ga ɗalibin ilimi mai yaktara ah, min kulli ilmin ahsana ya zaba daga kowane ilimi ya zaɓi wanda yafi kyau ma yahtaju ilayhi fi amri dini da abin da yake bukatuwa a gare shi cikin al'amarin addinin shi wato nan take da abin da yake bukata nan take misali in an ce fil hal in an baka wani kokarin misali ka shiga cikin wani hali to ka nemi ilimin wannan halin in ka shiga cikin halin kasuwanci ka nemi ilimin kasuwanci ka shiga cikin halin limanci ka nemi ilimin limanci ka samu wadata na ba da zakka ka nemi ilimin zakka an gara wannan ko mutum ya balaga ya kai matakin yin aure ya nemi ilimin aure duk halin da mutum yake ciki wato wajibi ne ya nemi ilimin wannan halin amma idan baka shiga wannan halin ba ba dole ne ka nemi ilimin wannan halin kamar abin da ya shafi zakka sai ya zama to mutum talaka fituk ba dole bane ya zama kuce kuce zakka Allah baya tambaye ka dan dama karatu wato matsayin ka bai kai nan ba amma mutum na samun wadata to ya shiga cikin halin wadata zai nemi ilmul hal ana kiran wannan ilmul hal halin da mutum ya samu kanshi a ciki sai ya nemi ilimin wannan halin an fahimci wannan ko yawwa na'am thumma ma yahtaju ilayhi fil mal sannan kuma abin da yake bukata fil ma'al ga makoma ya nemi abin da yake bukata a gare shi ga makoma lahira ko kuma nan gaba ai eh, ma'al gyara shi abin da yake bukata gare shi fil ma'al ga makoma wato nan gaba mutum ya nemi ilimin abin da yake bukata nan gaba na'am nan wa yuqaddimu ilman ilman tauhid a wajen neman ilimi mutum ya gabatar da ilimin tauhidi wal ma'rifa da sanin Allah wa ya'rifu ya san Allah maɗaukacin sarki da dalili ina wa kana sahihan domin lallai imani na mukallid duk da cewa ingantacce ne inda na a dai yana kasancewa mai da barin ainihin ka san suka fi kowa zafi dangane da abin da shafi takalidi musamman ma takalidi wajen aƙida wasu daga cikin ashayira sun ce sun ce kwata-kwata ko jahili ne baya halatta mutum ya yi takalili wajen akida dole sai mutum ya nemi istidlal ya nemi dalili an gani kafin ka gina akidanka sai ka nemi dalili akan wannan akida amma wasu daga cikin ashayira suka ce la wato ba za a ce wai idan mutum ya nemi idan mutum ya zama yi takalili wajen akida a ce ba ta yi ba in an ce haka to za a kafirtar da yawa daga cikin mutane saboda ba zai yiwu a ce da yawa daga cikin amawa a ce kowanne sai ya san dalili akan da shi ba zai yiwu yanzu irin mutanenmu wanda mafi yawa daga cikinsu ba sa zuwa majalis na ilimi ana nan ana karatu suna tukuma mai tsire ana nan ana karatu suna ainihin teburin mai shayi suna kan kujeran suna zaune suna yakan biredi to suna biran kwallo ko biran siyasa dan yanzu abin da ya fi shahara cikin al'umma kenan biran siyasa wallahi in ka je unguwa yana da wuya kaga ana tattaunawa kan addini da wuya ba magana tattaunawa ahlus sunna da sufi yadda ake yi da sai ga mutane sun haɗe gaba ɗaya tattaunawa cikin siyasa da kuma tattauna kan wasu harkoki na talauci da ake ciki an na a ƙwarar da a yanzu kansa haɗe yake sun haɗa kai ne wajen tattaunawa kan siyasa da irin wahalar da ake ciki yanzu na corona da abin da ya kama da wannan an gano wannan zama su wayannan a sha'ira sun yi zafi sosai sun nuna akwai sun da nuna mai takalibi kusan kamar kabiri ne shi to amma a nan wajen shi malam ya ce mai takalibi wato imanin shi ya yi wato ma'ana aƙidar shi na nan amma yana kasancewa mai zunubi da barin istilal kenan amawa kullum cikin zunubi suke tunda ami ba zai iya kawo ma dalili akan aqidar shi ba na'am wa yaktaru al-atiq dun al-muhdathat ya zabi ilimi da dadde kada ya zabi sabon ilimi wannan shi zaka cewa sufaye suna karantar da ainihin mabiya sai ce mutum ya zabi atiq irin littattafan nan sababbi da kake gani na kai watsi da su an gani suna nufin wai mutum ya tsaya kan ainihin littattafan cikin da yake karantawa da littattafan waƙe da sun shiriniya eh bugun hannu ka tsaya kan shi kada mutum kada mutum ya karanci da akwai malamin da ya ce mana da irin su sayi bukari din nan da irin su littafan kaza littattafan su ibn taymiya duk wasu littattafan nan da ka kaga su sababbin bugu din nan duka yi watsi da su shi bai san cewa sayi bukari ya riga littattafan da yake karantawa ba littattafan da yake karantawa gaba ɗaya sayi bukari ya riga su ina matan gani sai ce ka shaidinka da sababin littattafai wasu za ga iyakacin karatun da suka yi bai da yawa a tsoke ce to wannan karatun da suka yi shine ainihin atik in ka ɗauko su a usulun suna na lalaka'i wanda yana kusa da ainihin magabata sosai da kuma sharhu suna na barbahari kaga imamul barbahari ya yi karatu wajen ɗalibin abu hanifa to sai kuma wani ya kalli wannan littafi zai kira shi sabon littafi saboda kila bai taba ganin littafin a Najeriya ba sai duk kwanan nan <laughs> na'am na'am ya ce um, qalu alaikun bil hafi eh wa iyyakum bil muhdathat na'am sai suka ce ku lizimci tsofaffin littattafai ka shaidinku da sababbin littattafai. Wani ya ka an tashtagila bi hazal gida. Ka shaidinka ka zo ka shagaltu da irin wannan jidali irin wannan jayayya Allah ya zahara ba'd al al-ba'dan al-akabir min al ba wanda ya bayyana bayan karewan manya-manyan malamai ya bayyana bayan manya-manyan malamai sun kare fa innahu yub'adu uh, yub'adu al-fiqh yawa lalle shi yana nisantarwa daga fahimtar fiqh wa wa kuma yana tozartar da rayuwar mutum ya bata ma lokaci cikin abin da ba zai amfani ka ba kuma yana yana gadar da ainihin kewa wani ya zama to baya ma sha'awar neman ilimi kewa ba ɗaya ba kewan ba ba kewan hmm. yana kuma gadar da adawa sai ga mutum ba ka san mu'amala da kowa saboda rikicin ya yi yawa ya yi yawa yana haifar da a tsakanin juna min yana daga cikin alamomin tashin kiyama wani irtifa'il ilm wani irtifa'il ilm wal fikr ne da ɗaukewar ilimi da fito? sai zama to kiyama in yi kusa ta ga mutane da ƙarancin karatu sai jayayya ga kuma ƙarancin ilimin fito. kaza wani da fil hadisi haka ya zo cikin hadisi amma siyal ustaz amma zaben malami ba bayan bagi an yaktar an yaktar alam in zai zaɓi malami ya zaɓi wanda ya fi ilimi ya zaɓi wanda ya fi tsantseni daga cikin haramu ya zaɓi wanda fi shekaru kama tsara abu hanifa rahimahullahu alaihi kamar yadda abu hanifa Allah ya masa rahama ya zaɓi hamad bin suleiman nan ba ana magana. in an shiga zaɓi wanda ya fi shekaru abin da ake magana mai shekarun ya yi karatu sosai kaka zo ka zaɓi babban gwaza ke sako babban gwaza ga shekarun amma fa bai karantu ba a ya jade a cikin fage na ilimi shekaran wannan 60 shekaran wannan 40 da wani abu amma dukkan su gaba daya malamai ne su kaga wannan ya goge ya dade yana karantarwa an gane ya san jiya ya san yau sannan yana da wasu irin tajriba wanda wancan bashi da shi an gane za ko da turawa ne ko misalin yan boko in suna neman ma'aikaci an ce mutumin da yake da wanda yake da experience yana da wucin experience na shekara kaza saka malami in ya daɗe yana karantarwa yana gogewa fiye da sabu an gano wani ko ta saboda ka a nan wajen shi ne ake maganar shekaru amma idan ya zama to ɗan shekara arba'in din ya fi ilimi akan tsohon to wannan kawai ka kyala maganar shekarun nan ka je wajen na shekara arba'in ka yi karatu na'am kama tsara abu hanifa rahimahullah rahmatullahi alaihi hamad bin suleiman kamar yadda abu hanifa allah ya masa rahama ya zaɓi Hamad bin Sulaiman haka aina babban malami ne Hamad din nan ta'ammul wa tafkir bayan yayi tunani ya lura bayan lura da tunani qala wajadtuhu shaykhan quran haliman saburan bil yace na same shi tsoho ne a wato malami ne mai natsuwa na zuciya mai haƙuri da juriya mai haƙuri a cikin al'amura eh Hamad sabata ثبت عند حماد بن سليمان ثبت شبكت عند حماد بن سليمان فنبت إيه؟ فنبت يوا ثبت عند حماد بن سليمان na tabbata a wajen Hamad dan Suleiman fa na maitu har na karu a cikin ilimi na samu ci gaba na maitu na samu ci gaba sosai a cikin ilimi masu nuska wannan sosai a gyara shi eh. نعم أخطاء المصلين على على مذهب المالكي نعم نعم في نشاب شاب يرغو نعم عدم الاستبراء من البول رشن أين شيء استبراء إذا كفت عالي بسم الله الرحمن الرحيم من أين استبراء واتو متين رشن rashin ainihin karar da fitsarin mutum ya yi fitsari bai gama ba ya sa wando an gani to shi ne ma'ana mutum ya yi kuskure in ya zama to ya yi fitsari saboda yana sauri bai tsaya ya kare fitsarin ba kawai sai ya tashi ya tafi yana sa wando fitsarin na kwarara a jikinsa na'am na fa kasiru minan nas kale yasta'jil halal qada'i hajat da yawa daga cikin mutane sukan yi gaggawa a cikin halin biyan bukatansu wala tamu bi istifragi akbasai ba sa himmatuwa da karar da ainihin wato khabasu su tsarin da suke yi ko bayan gidan da suke ba sa ba sa ainihin himmatuwa da karar da shi bawli wa shi shine bayan gidansa da kuma ainihin gayyatinsa ba sa yin abin nan ba sa himmatuwa li annal baki fil makaraj mm. kharijul hukuman domin abin da ya rage a cikin mafita kamar ya fito ne ga hukunci kamar yaya wai abin da ya rage a cikin mafita bai fito ba kamar ya fito ne to kenan ya ba shi hukuncin abin da ya fito kamar yaya kenan wanda miki ya fito amma ya dan makali tsari ne mutum ya dan yi sauran ba su gama fitowa ba sai sa wando kuma akwai saura a ciki sauran wannan abin da ya rage eh, kamar wanda ya fito ne za a ɗauka fitsarin yana nan waje ga hukunci Ta shi ne ce to yaya kenan fitsarin ba wai an gashi a waje bane amma ya ragu bai ƙare shi ba to za a bashi hukuncin fitsarin da ke waje eh? kamar ya fito da kenan ga hukunci da hakika bai fito ba amma a hukunce ya fito kaga wannan ai wannan fiye ma fiye ko wannan gaskiya bai yi ba misali in dai fitsari bai fito ba in dai mutum na ji yanzu kenan to in mutum na jin fitsari ya matsayi shi bai fito ba za mu ɗauka fitsari ya fito kenan shi ne abinda ainihin shi wadda mudu ya faɗa kenan ya ce fitsari in dai mutum shi abin da yake magana in dai mutum ya yi fitsari ko da yana jin kamar akwai saura in dai wannan sauran bai fito ba shikenan domin shi fitsari in ba wai ka yunkura ba bai fitowa yunkuri ke fito da fitsari in dai mutum bai yunkura ba kawai kai fitsarin ka kawai ka wanke sai ka ji alama akwai wani fitsarin in ba wai ka yunkura ba ne to bai fito ba yana nan a jikinka akwai eh. eh to yana nufin kayi sauri ka wanke ka tashi to wannan abin da ya rabu ba ka fito da shi ba to yana cikin hukuncin abin wani zai iya matsi shi fawon huwa lulu wannan ya kore alwalanka alwalan bai yi ba hmm. ma ma jaa fi sunna min alwa'i ala tare da abin da ya zo cikin sunna na kyacewa akan haka في حديث ابن عباس رضي الله ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda Almarfu marfu indama marra al-marfu wato zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam indama marra annabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrai a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaburbura guda biyu qala amma innahuma la'adaban sai ce ku saurara lalle su din nan su biyan nan ana nan ana yi musu azaba kuma ya azabani fi kabir ba wai ana yi musu azaba saboda wani babban al'amari ba ne ba. Amma alimu ma faka na yamshi bin namima. Amma ɗaya daga cikinsu ya kasance yana tafiya ne da gulma ya ɗauki maganan wannan ya kai mu wannan maganan wancan ya kai mu wancan ya gwara kansu ya haɗa su faɗa. Muhammad Akhar faka na la yastatiru min bauli. Amma ɗayansu shi ɗayan ya kasance baya sanya kariya a tsakanin jikin shi da fitsari. baya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari fasara na biyu kuma in zai yi fitsari baya rufe jikinsa yana barin jikinsa a buɗe kowa mai wucewa na kallon shi an gano wannan ku wannan shine dalilin da ya sanya ya samu ainihin ya fuskanci azaba amma wannan kaga yana nufin yana fitsari bai sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari nan ba ana nufin ya yi fitsari bai gama ba ya sa wando an gani na'am fa adamu lam libra min musabbibati azabil qabr rashin ainihin kare fitsari yana daga cikin abubuwan da ke sabbaba azaban kabari amma da wannan hadisi ke nako eh shi wannan hadisi shi ya nuna cewa rashin kare ainihin tsari yana daga cikin abin da ke sabbaba azaban kabari da wannan hadisin ɗaya eh, labazin bai ce su kuma daga da ke ciki ne wanda mutum bai fito da shi ba in dai mutum bai kare fitsari ba to ya baiwa wannan fitsari hukuncin na waje an gano wannan to wannan hadisin bai dace da shi ba na'am na qala qadi iyad qadi iyad ya ce ma'ana la yasatu min bawli ma'anan baya son ya sutura daga fitsarin shi ai la la yas'al bainahu wa bainahu sutra bai sanya wani kariya tsakanin jikin shi da fitsari wala ya tahaffazu min ya ce ba ya taka tsantsan daga fitsari kawai shi ba ruwan shi ko da fitsari ya tsalla a jikin shi bai dame shi ba haka zai yi ibada wa fihi anna al-qalila min al-najasa wa kasir wa kasira ghayr ma'fu a cikin wannan hadisin lalle kadan daga cikin najasa da kuma da yawa daga cikin najasa ba a yi afuwa gare shi ba ba a yi afuwa kan fitsari kadan ba da fitsari mai yawa in muka duba wannan hadisin hmm. irin fitsarin da ke dan tsalla din na ai kadan da bai da yawa to ba a yi afuwa kan shi ba hada mazhabin malik wannan shine mazhabin malik da kuma mafi yawan malaman fiqh illa ma khaffafuhu fi dami li ghalabati sai dai abinda Maliki ya suka sassauta game da jini yufa an yasir dam mutlaqan hmm. ko kamar yadda zo cikin iziya an yi rangwame ga jini dan kadan saki ba kaidi a gane wannan sai dai abinda suka yi sassauci dangane da jini da galabati saboda rinjayensa an ji wannan gugu? Tunan wajen da aka ce din nan kaɗan daga cikin najasa da kuma da yawansa an yi afuwa game da shi wannan hadisi da makaranta idan fitsari yana tsallawa mutum sai mutum kuma ya yi sallah gare shi ya sallan shi mutum yana sallah sai fitsari yana ɗan tsalla haka kaɗan kaɗan haka a jikin shi wannan hadisin da ke nuna cewa an masa azaba saboda azaban kabari saboda wannan shin hadisi na nuna cewa in an yi sallah da wannan sallah ba ta yi ba na wannan eh. shi hadisi na nuna ne ana yi masa azaba ne an gani amma ya sallar ta yi ko ba ta yi ba ne za ka ce ba ta yi ba wani shi ba alwala ya yi tsari fitsari ne ya wanke fitsarin fitsarin da ke dan irin tsalle nan da ke sun tsalla tsalla daga waye shi yana fitsari eh. sai fitsarin kamar a irin ƙasa ɗin na mai ƙarfi sai yana dan irin dan yana dan dawowa kaɗan kaɗan haka ake cika shirkan nan suna sai ya kwanta kina wuri da tufafi da ciki eh wannan kaɗan ɗin da ke tsullowa ɗin ya ɓata mai sallah ko ya ɓata ba na'am eh ban gane shi ba na'am eh, akwai masu ganin shi ne akwai masu ganin cewa irin wannan shi dai an mai azaba amma sallar shi ta yi ba wai sallar ba ta yi ba ne sallar ta yi amma za a mai azaba inda dai kaɗan ne kaɗan ne sosai haka irin mai ɗan wanda ba tasiri sosai ba wai irin wanda in yi sauka a tufafin za ga alama ba akwai fitsarin da in yi sauka za ga alama ga sunan ga ruwan shi na a cikin shi to ana ba shi hukuncin babu shi a gani wa kamar bai yi sallah ba ne tunda wannan shi ne ɗabi'an shi ba kaga ya nuna kenan baya sallah kawai shi duk sallah shi ba amsa ba kaga za a mai azaba ma na rashin yin sallah a walan sannan a mai azaba na wannan fitsarin na'am wa abqa riwaya din jikin kana amma ruwatu la yastabri'u wato baya karar da fitsari kaga wannan la yastabri'u min al-bawl baya kararwa fa fiya ziyatu ala hadha al-ma'na to a cikin shi akwai kari akan wannan ma'ana dan wancan ya ce la yastabri'u wannan kuma ya ce la yastabri'u baya karar da fitsari kafin ya tashi li'annahu idza lam yastabri domin shi idan bai istibra'i ba faqad ya kurji ba da wudu ma yankudu wudu'a to zai iya yiwuwa wani abu ya fito daga gare shi bayan alwalan abinda zai warware masa alwala din a ganacin da bai kare wancan fitsarin ba kila nan gaba in yana miƙewa sai ga fitsari ya ƙara fitowa fa yasiru musalliyan bi ghairi sai ya zamanto mai sallah ba tare da alwala ba to abin da ya kamata ya ce shi ne idan bai kare ainihin alwala bai kare tsarki ba sai ya kura sai fitsarin ya fito amma idan ya idan bai kare ba ya kura din ya tashi amma fitsari bai fito ba sai dai yana jin akwai saura to wannan ba za a ba su hukunci ne da wancan ba yace ah, wani da qala al-imam al-khalil saboda haka sai imam al-khalil ya faɗa a cikin muktasar din shi hmm, wajaba mai bi akhbasai wato dole ne a yi istibra shi ne kare tsarki ta hanyar karar da ainihin najasan shi ma tsarki zakar tare da kakkabe zakari wa da kuma matsewa tare da matse zakari salt matse zakari da kuma kakkabewa wanda yake khaffa wanda yake ba mai sauki wato a matse kuma a kakkabe amma kakkabewa da matsewa mai sauki duk da hadisin da ya zo kan matsewa din da kakkabewan bai inganta ba sai sa shekul islam ibn taymiya ya sanya daga cikin bid'a na tsarki mutum ya gama ya gama ainihin fitsari ya ringa matse gaban shi yana matsewa yana kakkabewa yana matsewa yana kakkabewa kuma shi wannan bodiyo ce shi zakari kamar hanta ne na dabba duk sanda aka matsa to yana ba da damshi inda ka matsa zakari zai baka zai zai fito da ruwa to mutum kenan zai dade a bayi yana tayi yana tayi bai kare ba misali kawai mutum in ya idan in ya gama fitsarin Tsarin ya gama zuba kawai ya wanki in ya wanke ya tashi ya taba abinsa domin shi idan mutum ya yunkura wannan yunkuran da kai ka tashi sai ka ji alama haka in ba wai kai ka ka yunkura wajen fitar da fitsarin ba ba zai fito ba shi fitsari tunda kana ka manta fitsari ya matsa ka kana bacci fitsari ya matsa ka kana kwance shi kuma fitsarin bai fito ba kuma bai sa saboda ba ka yunkura ba ne amma za ka ƙananan yara saboda kila buladan su bai da ƙarfi kuma za ga kawai suna cin fitsarin kawai bai ka so sake shi kai kuma babbar za kana cin fitsari amma ka rike shi kuma kuma kana ma bacci za ka rike fitsarin sai ka farka in ka farka kuma sai ka farka sai ka falle a guje ka je bayi <laughs> ga ikon Allah kuma hmm. in mutum na farkawa sai ya kasa haƙuri sai mutum ya yi sauri da gaggawa ya shiga bayi don kada fitsarin ya fito hmm. na'am qala shura. masu sharhi sun ce zatu zakar ai maddihi wato shi salsu zakar shine miƙar da shi wa sahabi da kuma jan shi mutum ya ringa ja yana jan shi bayan wa ibham ya sanya shi tsakanin sababa da ibham ya riga ja yana ja haka wa yumiruhu ma min asali eh yusrahu ko eh da hannun hagun shi na'am wa yumiruhu ma min aslihi ila wato ya ja ainihin zakarin ya ja hannayen su da sababa da imam ya ja su daga asalin zakarin zuwa kan zakari Ra'asu zakar shi ɗin shi ne Ra'asu zakar wa natrun ay Shi ne fulga kakabewa wa yakunu kullum min salfi wa nat khafif ya kasance kowanne daga cikin matsewa da kuma kakabewa mai sauƙi ne na'am fala yasruhu bi kuwa. kada ya matse shi da ƙarfi. karfi لأنه Ta kagari. تكاغري magana shi شو رفوليو yace domin kaman hantsa ne na dabba kullama salata kullama sulita duk sanda aka matse shi a dan da dawa sai ya bada damshi kenan da zarar mutum ya matse to sai wani wani fitsari ya fito in zaka dinga matsewa fa yusabbibu fi adam at-tanzih fa yatasabbab fi adam at fa sai ya sabbaba rashin tsafta wala yaturuhu bi quwwa kada kuma ya ainihin kakkabe shi da ƙarfi fayurkil masana wannan yana sassauta ainihin bulada yana sassauta buladan mutum inda mutum zai dinga kakkaɓe shi da karfi. ya faɗi zarika salasa mutum zai aikata su uku shi dai malam yana goyon bayan a kakabe, amma kai ya zama da karfi. duk da cewa hadisan da suka zo kan wannan matsala ba su inganta ba maganar kakabewa da maganar matsewa mun karanta a cikin bulugul maram hadisai ne masu rauni wa yazidu ihtaja aw kuma zai iya karawa kan uku ilin taja idan ya buƙatu a yanku ko kuma ya rage daga uku ila wasulin zanni bin naqa zuwa ga ainihin tabbatan ainihin galibu zan da tsafta ya zama fi yawan rinji a mafi ayin zato yana ganin an samu tsarki an samu tsafta hasbu hadati gwargwadon al'adan shi dan ya danganci mutum zuwa ga mutum abinda mutum yayi ya samu tsarki wani zaka kuma ba zai samu ba wa mizajihi wa zamanihi duk da irin yanayin mizajin shi yanayin tabi'an shi da kuma yanayin zamanin shi Wa ولا يكلف إلا قياما إلى wato kada a kallafa masa zuwa ga miƙewa ko kada shi mutum ya kallafa maka kanshi miƙewa misali kaga wani zai miƙe ya ƙara komawa ya rinka tsallan kwado ya abin sama yayi ƙasa ƙasa haka yana yin wannan ne dan fitsarin ya fito wani sai ya gyaran murya wai sauran fitsarin su fito kamar kamar gyaran murya kamar yunkura illa idza kanat adatuhu annahu la hadathuhu sai dai ya kasance al'adarsa hadasin shi baya yankewa illa in ya miƙe aw tanahuhi aw tanahuhi ko kuma sai in yayi gyaran murya wa illa ya zama wannan shine al'adar shi illa lazimahu in ba haka ba to ya lazimce shi wa amma amma ita mace ah, fatadaw yadaha ala ta sanya hannunta akan maranta wata asiru biya, sai ta matse da shi asalar kafifa matsewa mai sauki wa amma ba amma shi bayan gida ya isa ya wadatu mutum ya ji a cikin ransa cewa babu wani abin da ya rage daga cikin fitsarar cikin bayan gidan mimma huwa fi sanadil abinda yake cikin abinda yake cikin tsakiyar fita duk abinda yake cikin fita ya zama to in ya gama bayan gida zai ji a jikin shi wannan bayan gidan ya fita ya gama fita walaysa lahu ghasl ma batala min al ba wato bai samu wa bai dace a gare shi ba ya wanke abin da ya buya na mafita ya tura hannu cikin ramin dubura din ya ce zai wanke wannan bai dace ba na bal yahrum a haramun ne ma yin haka shiwihi bil luwa bil shibihi saboda yayi kama da liwadi wato ɗan luwaɗi su ne idan mutum ya yi bayan gida sai mutum ya sa hannu cikin na zamun dubulan ya wanke saboda wanda zai sadu da shi din kada ya tura gaban shi cikin cikin ainihin duburansa ya ga bayan gida sai ya wanke ya wanke har suka fi zama turare a wajen an gane wannan wa'iyar zila wani namiji ne yake sha'awar namiji amma yake saduwa da shi kuma wanda ya zama ɗabi'a to tambaya shi ne namijin eh, shi ne ake saduwa da shi yana jin daɗi ko kuma ɗaya ɓangaren ne kawai ke jin daɗi fa iya zila eh? shi eh, ba ma ke jin jin daɗi kuma haka ne ko wannan ba ƙaramin dabbanci ne da rashin hankali namiji dan uwanka kai sha'awan shi hayyata ya ka wa salam ya lalaci a kada ya lalaci haka ya bar haka da saboda mai zai rinne mai haka yana so ya kan shi wasu wasu ke rago a to kada kada ya dauka kawai sai ya tabbatar ya fallasa in ba haka ba in yana biye ma wannan to zai biye ma shedan sai ya zama to dan wasu wasi Eh. Eh. sanya kafin da lausa da ake ko kuma AC AC sanya kafin da lausa bai dace ba masallaci ana so mutum ya samu kushuri in mutum na sallah da kafin mai laushi ba magana kushuri a cikin sallah an gane wani ko ya nuna kamar shi ba bawan Allah ba da ke nuku wannan malamai sun karhanta wannan gaskiya sanya kafin mai laushi a masallaci bai dace ba shi wurin abin da ya shafi lada ne ko na wurin bambanta da sauran mamu masallaci a ware kofa ko wuri a ce wannan ladan zai shigo sauran ko liman shigo ta wurin akwai laifi a ciki. to gaskiya ba na ganin laifi ban san ko akwai wani nasi wanda ya nuna laifi ba wato wai a ware a ce kofan da liman ke ke shigowa da sojan. ai da ladan akwai laifi gaskiya zahiri ban ga wani laifin da ke cikin shi ba. ina ganin ai liman ne in ka bojan ma za a kalle ka wani iri ya za ka bojan liman shine na suna Eh ana a ai kamar wajen da aka ware ba liman wasu mutane suna bi a wasu masallatai za ga wasu 'yan manya haka za ka sun ba a cewa komai amma dai gaskiya ware wannan waje dan liman ya samu sauki kar ya ringa ainihin tuta cikin jama'a ina ganin Allahu a'lam eh, eh. a gware da gaske a ga in yace zai jira sai sun gama nafila za a ci lokaci wani sai ya bari liman ma ya zo ko sai kama nafila shi kitan bai da alaka da irin wannan ɗakin shi wani gida. shi hanyar shiga a gafe irin gaba ko ba nan

ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu